gidan shugaban ƙasa aisha muhammadu buhari ta ɗana a yayin bikin cikarsa shekaru 77 a duniya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 Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya bayyana cewa sauran ƙasashen duniya sun yi wa Najeriya fintinka wajen batun yaƙi da talauci tare da kawar da talauci a tsakanin al'ummominsu. Oshibanjo ya bayyana haka ne yayin da yake jawabi a bikin murnan cikan tsohon gwamnan jihar Oyo, Ishiyaka Abiwala shekaru saba'in a rayuwa. inda ya ce najeriya ba ta taɓa samun wani nasara wajen yaƙi da talauci ba saboda rashin takamaiman tsarin yin haka daga gwamnatocin baya ya ce tabbas an bar najeriya a baya wajen yaƙi da talauci dalili shine kafin zuwan gwamnati babu wani takamaiman tsarin yin hakan wannan shine dalilin da ya sa daga shekara ta 2014 zuwa 2015 jam'iyyar apc ta sa tsarin tallafi ga 'yan ƙasa a cikin manufofin jam'iyyar a nasa jawabin tsohon gwamnan jihar oshun kuma ministan cikin gida ra'ub sala ya bayyana cewa idan har ana son a kawar da talauci a Najeriya sai an tatsi haraji ta hanyar haraji sosai da sosai. Wata babban kotun tarayya da ke Kano ta yi watsi da karar da aka shigar wanda ake buƙatar amincewar hukumar efcc ta gudanar da bincike a kan zargin karɓar rashawa da ake yi wa gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje idan za a iya tunawa wani lauya a kano mai suna barista bulama zakari ya tunkari kotun wanda ke neman ta bada dama ga hukumar efcc ta yi bincike a kan zargin da ake yi wa gwamnan lauyan na buƙatar hukumar efcc ta samar da sahihan rahotanni akan wani faifan bidiyo da ya nuna gwamna ganduje na karɓar dala-dala a hannun wani ɗan kwangila. Jam'iyyar PDP ta buƙaci jam'iyyar APC ta wanke kanta daga zargin karɓar naira miliyan 40 daga hukumar tattara haraji domin zaben 2019. Sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar Kola Olabodiyan ya tabbatar da haka a cikin wata sanarwa da ya fitar. Ya ce abin takaici ne a samu irin wannan almundahana a gwamnatin Buhari. Ya ce lamarin ya tabbatar da cewa matsayin da jam'iyyar APC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 sannan za ku iya kallon mu kai tsaye a lokacin da muke gabatar da wannan shiri a shafukanmu na sada zumunta musamman ma facebook Ƙungiyar gwamnoni na arewacin Najeriya ta taya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari murnan bikin cika shekaru 77 a duniya. Shugaban ƙungiyar gwamnonin kana kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong shi ne ya tabbatar da haka a yayin da yake miƙa saƙonsa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na bikin cikarsa shekaru 77 a duniya gwamna sanar lalon ya tabbatar da cewa shugaban kasa muhammadu buhari shugaba ne haziki wanda ya dage wajen ganin ya kai najeriya tudun mun tsira ya kuma tabbatar da cewa shugaba muhammadu buhari datti da ne musamman akan yadda yake yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yadda yake ƙoƙarin ganin ya farfado da tattalin arzikin najeriya a bangare guda kuma ita ma uwar gidan shugaban kasa aisha muhammadu buhari ta ɗana, inda ta cewa mai jidanta janaral bayan ya cika shekaru 77 a duniya aisha muhammadu buhari ta bayyana hakan ne a shafinta na facebook da kuma twitter ta tabbatar da cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya cika shekaru 77 a duniya ta kuma kira shi da sunan janaral muhammadu buhari kamar yadda wata jarida a kwanakin baya a najeriya ta fara bayyana shugaban kasa muhammadu buhari da sunan janaral a bangare guda kuma shugaban kasa muhammadu buhari ya gargadi shugabannin siyasar najeriya musamman waɗanda ke hasashen zaben shekara ta 2023 waɗanda kuma za su fito takara a wannan lokaci ya gargaɗe su cewa da su dage wajen gudanar da ayyuka tun a yanzu saboda ba zai lamunci magudin zaɓe a wannan lokaci ba shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce ayyukan da mutum ya gudanar shine zai iya hasashen fitowa takara a zaben shekara ta 2023 mai zuwa ya ce ko kaɗan ba zai taɓa lamunta da magudin zaɓe ba da kuma yin amfani da ƙarfin iko da kuma hukumomin tsaro wajen tabbatar da zaɓe a wannan lokaci wannan kenan jami'ar babban birnin tarayya da ke nan abuja ta sallami wasu daga cikin malamanta waɗanda ta kama da laifin yin lalata da ɗalibai domin a basu maki wannan matsala dai yana ci gaba da yi wa wasu jami'o'in najeriya katutu a yayin da a yanzu haka mahukunta a najeriya ke neman ɗaukan mataki baban gida babaji malami ne a wata jami'a da ke nan abuja ya yi mana bayani dalla-dalla akan wannan matsaloli da ake fuskanta da kuma matakan da ya kamata a bi domin magance wannan matsala. Eh, alhamdulillah wannan abu dama kamar da muka sani yana faruwa a jami'o'i wanda shekarun baya jami'o'i suna ɗaukan matakai na kiyayewa da karewa da magance irin wani abubuwa wanda ba mu cika jinsu ba da yake ana yin su ne a ɓoye ita jami'a dama guri ne na tarbiyyar yara kuma dole irin wayannan abubuwa idan suka faru hankalin jama'a ya tashi to alhamdulillah matakan da hukumomin jami'o'in suke ɗauka matakai ne na ingantattu wadda kuma ba wai kawai suna daƙilewa ba ne kuma suna hana suna tsolata duk wani wanda yake da irin wannan niyyar yin wannan aiki wannan matakai suna tsolata shi kuma muna gani cewa suna raguwa bisa irin wannan matakai da ake ɗauka na kora da kuma rage girma da makamantansu ai kaga hausa suna cewa in ka ga gemun dan uwanka ya kama da wuta to sai ka shafa naka ruwa wannan matakai da ake ɗauka tabbas suna aiki kuma suna duk wani mai sha'awari yanzu zai ƙara dubawa ya kara tantancewa iga cewa tunda an sa koma yanzu ta, watsu da zara an kama ka korar ka za a yi wannan babban darasi ne shi al'amari na wannan badala ba bangare ɗaya ba ne bangare ne guda biyu to amma shi abin da ya sa na malami ifi tsauri saboda shi ai a matsayin mai koyar da tarbiyya yake duk laifi idan ya zo shi za a fara dubawa a jingina mar kafin a duba na ita wadda ta ba da kanta aka yi amfani da ita din ai kaga kwanaki ya fito a wata jami'a mai zaman kanta wadda ɗalibai ma tsakanin su isu din har aka sa a bidiyo bidiyon ya zaga duniya gaba ɗaya an ce jami'ar ta kori yarinyar da ita a saurayin wanda yana nuna ma cewa lalacewar gaba ɗaya daga ɗaliban ne har zuwa sama ɗaliban su isu suna yi sannan kuma wani lokaci ana samun malaman wadda ba san zafin kansu ba suna shiga cikin irin wannan amma tabbas yara mata suna taka rawa sosai wajen ƙara kunna wannan harka ta badala a jami'o'i wuta wani lokaci ba kawai kora ake ba bayan korar hukuma tana ɗaukar nata matakin ai wannan laifi ne da aka yi wa ƙasa saboda haka akwai jami'o'i wadda bayan an kori malaman kuma aka kai su wajen gyara halaye na hukuma wadda misali ana hukunci na shari'a a kansu bane wannan gwamnati da ta zo dama ta mana alkawarin za ta yi yaƙi da wannan rashawa da cin hanci dole a jinjina mata kuma a jinjina hukumar efcc ko musu addu'ar allah ya sa su ci gaba da haka allah ya sa kada ya zamanto irin sharo'in bayani da ake samowa idan aka fara daga baya a zo a kwaren su mu ji shiru ba wani mataki da aka ɗauka yanzu dai akwai gwamnoni kamar guda uku da suke garkame akan irin wannan akwai jolin yami akwai dariye akwai kuma wani gwamna shi ma ga kuma wannan kano na jihar imo shi ma yanzu ga abin da na jihar imo ko abia state ko mm. to yawwa to kaga shi ma ga kotu ta yanke hukunci saboda haka muna jinjina wa kotuna da ita hukumar efcc da yake ita ce take bunkaɗo irin waɗannan almundahana allah ba su karfin gwiwa su ci gaba allah kuma ya sa na baya ma wadda suke kwance irin wannan a tado da su saboda talaka ya gane cewa lallai wannan aiki da aka ce za a yi na kula da tattalin arzikin ƙasa ana, kula da shi malami a wata jami'a da kenan abuja kenan baban gida babaji a yayin da suke tattaunawa da wakilin musa minisani dangane da matsalar da ake fuskanta na yin lalata da ɗalibai a manyan makarantu da ke najeriya bayan hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wato inec ta kammala wasu zaɓuɓɓuka a najeriya musamman a wannan shekara ta 2019 a yanzu haka dai hukumar tana hasashen wasu karishin zaɓuɓɓuka da za ta gudanar ne a shekarar da za mu shiga 'ya'yan jam'iyyun adawa musamman waɗanda ba su samu nasara ba a zaɓuɓɓukan da hukumar ta gudanar a wannan shekara da muke ciki wasu daga cikinsu suna ci gaba da nuna rashin hancin hukumar zaben musamman da kuma shugabancin farfesa mahmud yakubu masakataren jam'iyyar pdp ta ƙasa umar ibrahim tsauri yana ɗaya daga cikin waɗanda suke wancan kallo inda yake ganin cewa hukumar zaɓe ta lalace bayan tafiyar farfesa a tahir jega ya kuma buƙaci ganin an sauya tsarin hukumar zaɓe domin ta hakan ne kaɗai za a samu ci gaba lokacin da jega ya shinkwacin ko zaɓe an zage shi ma an ce mai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma in ka lura an samu ci gaba daga inda morris uyu aji zuwa inda je ya ansa amma daga lokacin da mahmud ya ansa maimakon mu ci gaba dama ya ban mu yadda je ya mu da zan gode ma Allah to daga an sai mahmud yakubu sai ya fara shigo da abubuwa waɗanda ba mai iya maganinsu in banda Allah da halicci lokaci a cikin tsarin mulkin Najeriya da kuma cikin tsarin dokar zaɓe babu inda aka yi magana inconclusive wannan terminology ne wanda ma'amuri ya kuwa kawo kun ga yadda aka yi shi a ikiti kun ga yadda aka yi shi a oshun kun ga yadda yi shi a kano kun ga yadda aka so a yi shi a bauchi da alamawa saboda haka mahamudu yakubu virus ne a cikin tsarin zaɓe shi process ɗin zaɓen najeriya muhammadu yakubu ya kashe shi baki ɗaya kwata-kwata ya kashe shi saboda haka ina tabbatar maka cewa duk wanda za a ce profesa yanzu baya jin daɗin a ce profesa saboda irin abin da wannan mutum ke ya kasan saboda haka mu abin da jigai faɗi bai kamata mu faɗi da mun faɗi sai a ce a dawo muke hmm. to amma ta hito daga bakin da ya kamata ya hito shi jiga shi ya tsaya ya ga irin abin da ya kuma ya ga abin faruwa yanzu saboda haka kamar na ce da kila mahamudu yakubu ya tsaya ya ban mu inda ga ya bar shi da an gode ma amma sai ya sake mai da mu baya inda bayan da ya mai da mu ya kai ƙarshe yadda ba ma maganar me za a yi nan gaba don ba wani sabon zaɓe a zaɓe inda za a ci gaba haka to miki a wani zaɓe tun da duk abin da aka rubuta a kawo inda kuma ta kawo shi za a sa duk abin da aka rubuta aka kawo inda gwamnati ta kawo wannan abu za a yi shi yanzu duniya hannun kowa take inda duk aka jefa a aka gama zaɓe kahin a ba mutane takardu duk duniya kowa sai amina aka ji kuna karanta social media kuna ganin roƙa kaza an yi kaza roƙa kaza an yi kaza wuri kaza an yi kaza amma an dawo an ce oke ne mun ci 139 irin wannan abun da aka yi oke ne shi ne aka yi a yobe shi ne aka yi a borno shi ne aka yi a kebbi lokacin da zaɓen shugaban kasa shi ma aka yi a katsina hmm. domin babu inda aka jefa ƙuri'a saboda insecurity amma an rubuto ko an kawo ainihin ta ansa kuma ta amince in ka je kotu kuma cikin dokan najeriya babu inda kake iya fuve rigin hmm, babu saboda haka duk abun da aka yi da sakataren jam'iyyar pdp a najeriya kenan umar ibrahim tsauri a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da shugabancin hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wato inec to shi ma shugaban jam'iyyar nan ta akot da ke najeriya mai suna asuwaji shitu ya ce akwai gyare-gyare da ya kamata a ce an yi a hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ya kuma ce babu yadda za a yi a ce an gudanar da zaɓe ba tare da an samu matsala ba amma duk da haka ya ce bayan an samu matsala akwai hanyoyin da ya kamata a bi domin magance waɗannan matsala don hakan ya zama darasi akan kurakuran da aka aikata a baya. na shi shugaban hukumar zaɓe a farfesa muhammadu yakubu ya za ka bayyana yadda yake tafi da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta eh, to alhamdulillah muna so da muna mitin da shi professor yakubu mahmud da su sauran manyan inec din so akwai matsala da yawa in mun ci ba matsala to <laughs> zan maka karya ne na ce ba matsala hmm. so yana daga cikin abubuwan da muke tattaunawa in muna tare a su haka to so da yawa kuma yana ba mu amsoshi da yawa kala-kala akan cewa a hankali dai gyara za a ringa samu saboda kamar zaɓen da ka ta wuce an samu matsala da yawa musamman kan mutum ya ci zaɓe hmm. a gan kuma irinsu musamman wanda bai masan menene a kan aikin harkan inec ba hmm. a kawo wani professor daga wani university hmm. professor ce an sa shi dole ne hmm. ya yi sainin saboda Allah so abubuwa da yawa haka muna tautanawa da shi professor ya za ku kawo irin wayannan mutanen a kan hakin jama'a eh, so an san eh, ta kake ganin za a inganta harkar zaɓe a Najeriya eh insha Allah dai abinda da za a kawo ne dokoki da dokoki ne da za a kawo ne za a samu gyara wanda mu yanzu muna da akwai abubuwan da zamu kokarin mu roka a sa mana a cikin constitution wanda in mutum ya ci zabe ya ci zabe saboda mutane da yawa suna gani ai a je kotu yi kaza a ci kaza amma a wurin mutum ya ci zabe kawai ba wanda ya ci zabe zabe saboda ba za ya muna alkawari mashi professor kubu cewa da muna da kadrida ne ba da kadrida eh, akwai dokan da za a kawo wanda allah da kila ma wani a dakin ba dakin kowa ne maza a dinga yin zabe eh, za a hankali a hankali insha allah za a kai ga to a lokuta da damar gaske ana zargin cewa 'yan siyasa suna yin amfani da matasa wajen kawo tashin tashina a lokacin zabe da haka din yana yi wa tsarin demokaradiyya a targaɗe shin me za ka ce gane da kan me kenan ka ke misali mm. yadda matasa ke mm. ake amfani da su mm, ana ba su kuɗi suna tashi hankali a lokacin to kaga yana daga cikin ayyukan wanda mu da muna tago da Allah kuma shi Professor Yakubu Mahmudu ma mun gode masa sosai musamman da muka samu an mana registration na party kaga da ana da party ne guda biyu ake gani cewa in ba wannan party ba ko ba wancan party ba yanzu tunda an ba mu dama haka shugaban jam'iyyar anp a najeriya kenan mashud shitu a yayin da muke tattaunawa da shi shi kuwa muhammad nalado shugaban jam'iyyar akot da ke najeriya ya tabbatar da cewa hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta yi rawar gani musamman idan aka yi la'akari da zaɓuɓɓukan da hukumar ta gudanar ya kuma jinjinawa shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta farfesa mahmud yakubu akan yadda ya gudanar da zaɓuɓɓukan da suka gabata a najeriya <clears throat> to alhamdulillah kasan zaɓe yakan zo da abubuwa kunshi da abubuwa daban-daban na farko kafin a yi wannan zaɓen <clears throat> akwai wasu jam'iyyu da suka haɗa kansu suka rubuta takarda cewa su sun janye sun bar ma gwamna wanda ya ja mana kace na ce ya kuma kawo masu jam'iyyu soke-soke to <clears throat> wannan tsarinsu ne salansu ne haka suka da masu yi amma mu ɗan takararmu ya tsaya kuma bai janye ma kowa ba tun daga ranar da aka fara har aka gama muna ciki kuma mun yarda da sakamakon zaben da aka yi domin dole ne an aka yi zaɓe akwai mai ci akwai mai rasawa kuma mun yarda da shugabancin hukumar zaben najeriya inec domin ba na jin an taɓa samun hukumar zaɓe wadda take da mutane ƙwararru wanda suka abin suke yi wanda suke zannawa kuma su dubi gaba su karanta meye zai kamata a yi don guje ma aukuwar waɗansu abubuwa da suka faru a baya kuma kullum sukan fito da sababbin tsare-tsare wanda ake cewa innovation kullum suna kawo abubuwa wanda babu su a baya kuma sukan tsaya su duba menene ya faru a baya domin a yi maganin aukuwarsa gaba in ba mai kyau ba ne lokacin da za a yi zaben nan akwai wani tsari da ke tafiya tsakanin shugabannin jam'iyyu da shugabannin hukumar inec musamman ma shi chairman yakan tara mu da su da kwamishinoyinsu a zanna a yi stakeholders meeting wanda muke yin shi duk bayan wata uku ya zannar da mu ya gaya mana ga zaɓen kogi da bayar na tafe kuma ya nemi shawara daga jam'iyyu mai ya kamata a yi kuma mun mishi tambayoyi mun kuma ga mishi bukatunmu na abubuwan da muke so mu ga cewa an gudanar kafin wannan lokacin alhamdulillahi ya saurari jam'iyyu kuma ya gaya mana domin mun tunanin cewa akwai mai yiwuwar a sami tashin hankali da kuma waɗansu abubuwan za su iya kawo lalacewar ainihin ingancin zaɓe ya tabbatar mana da cewa a matsayin shi na inec shi baya da hukumar tsaro baya da iko akan hukumar tsaro amma doka ta tanada cewa duk lokacin da ita jam'iyya ita a ita inec za ta yi zaɓe to ta gaya ma hukumar 'yan sanda su shugabanci tsaron da za a yi kuma za a bada a lokacin zaɓe ya kuma ce mana zai yi haka kuma ya ce yana yin mitin da su a wannan lokacin ya ƙara tabbatar mana da cewa abin da aka saba tsakanin hukumar abin zaɓe da hukumar tsaro ba za a daina ba kuma za su gaya musu irin kurakuran da suke ganin an samu a zaɓukan baya kila ta sakaci da aka samu ta ɓangaren tsaro kuma ya zo ya tabbatar mana bayan yayi wannan mitin da su ya gaya mana cewa ya zana da hukumar tsaro kuma sun tabbatar mishi da cewa ga yawan ainihin mutanen da za su aiki. shugaban jam'iyyar akot kenan muhammad nalado a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da salon shugabancin hukumar inec ta ƙasa mai zaman kanta inda ya yaba wa farfesa mahmud yakubu akan yadda ya gudanar da zaɓuɓɓukan da suka gabata musamman a shekara ta dubu biyu da goma sha tara mai karewa yanzu kuma sai wasikar nan ta malam tinau tare da ashiru sani bazanga ku malam tano ya ce ya bangwani ya zama dole i e, Allah ya yarda yau dai wannan dattijo mai kambin zinari kuma mai takalman karfe ya cika shekara sama da saba'in da bakwai raye a duniya Allahu akubar to ka san kuwa a halin da ake ciki a irin wannan yanayi mutum ya kai wannan yanayi kuma ya tsinci kanshi a cikin ƙoshin lafiya bisa wannan shekaru kuma gashi yana ta aiki irin na jama'a musamman irin na tallafi agaji taimako gudunmawa da dukkan ƙarfinka don bautar ƙasar da aka haife ka wannan abin a yaba ne kuma a taya maka murna kwana saba'in da bakwai ba jiya ba ne kai abin ya wuce shekaran jiya wasu ma sukan iya cewa har ya wuce gata kuma muna murna ana maka fatan alherinka da tunaninka irin na mutunci da mutuntawa ya tabbata ya kuma sake dawowa a hannunka ya zame maka wani abu na alfahari da idan ka tafi gaban mai duka zai amfane ka rayuwarka dai ba na barayi ba ne kuma ba ka sata gaskiyarka ta taya maka kuma allah ya sa aniyarka ta bi ka in ji malam tunau shi kam yana maka jinjina kuma ya yarda kai mutumin arziki ne kuma gwarzo ne ba na shekara ba na shekaru aru-aru yana fatan Allah daɗa maka wasu shekaru ya irin wannan. To bayan wannan ma in ji Malam Tunau ya ce mun ji a ƙarƙashin duwatsun nan ga wata doka nan ta fito an gama gyara ta, an gama duba ta, an gama amfani da dukkan hikimomi da tsare-tsare don a amince a miƙa maka. Ka rattafa hannu ta zama doka zancen da ake yi duk wani mai mulki ko ma wane ne tun daga mai jan biro na ƙarshen kolin koliyo har ya zuwa masu jajjayen biruka na jihohin nan kai da irin su ma masu gardandami manya-manyan na ƙarƙashin duwatsunmu da ma masu gardandami kuma har suna ja 'yan ƙanana-ƙananan kai hadda na jihan ma duk ba a yarda su ƙara zancen ta zarce ba zancen da ake so wannan doka ta bada shekara shida ya zame cas duk wanda ya karɓa in har ya shiga ya tabbata aka ba shi ƙadiminsa ya kuma aminta kuma aka aminta aka lamince mar ya zama zaɓaɓɓe har aka rantsar to shekara shida to ya fa ishe shi Da abin da zai ma jama'a to ya je ya masu maganar wani tazarce duk an hana wannan kuma dokan nan da gaske ake yi to shine malam tunawa ya ce abun tsoron ɗaya sai dai kuma ba a san ranar farawa ba shi abin da yake gudu in ji malam tunawa kada fa a ce a bayar da hannun dama a sa na hagu a kwace ma'ana in ji malam tunawa ba a nan gizo ke saƙan ba maganar yaushe za a fara idan hannu ya tabbata har aka sa ma ita dokar ta fara aiki. Shin daga wannan karan koko daga zaben gobe tunda dai malam nawa ya ce ku dai kun lashe don kun yi shekara takwas. To bai kamata kuma a ce ku daɗa ba. Mun san gwarzon nan namu mai kambun zinari kuma mai takalman karfe. idan ya faɗi e to baya a'a kuma ya tabbatar da haka ko kwana ɗaya ya ma rantse ne ba zai iya ƙarawa ba kuma baya buƙata. in ko haka nan ne to shakku malam tanau ba zai tabbata ba al'amarin nan za a fara ne daga dubu biyu da ishirin da uku Allah ka nuna mana wannan rana mu ga yadda za a zo a miƙa ma wasu sababbi bal su yi shekara shida kuma su ma in lokaci ya yi to a daina gingimu da banke-banke da ɓatawa juna wai maganar sai ta zarce masu a'a kowa da kowa ya gama lashewa taliya ƙarshen shi ya ci shekara shida a baiwa mutane dama su fitar da wasu waɗanda suka fi cancanta ko dacewa su ma su zo su dasa to wannan al'amari in ji malam tunau ya cancanta kuma idan har ya tabbata to za mu yi goya kuma mun gode ma wannan dattijo Allah ya daɗa maka tsawon kwana mu samu irinka. Karken wasikar malam tanau kenan a wannan rana.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 sai kuma twitter da kuma youtube a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin wannan shiri ya kammala lida na shirya wannan shiri na gabatar umar abubakar malali nake cewa masu kallon namu da kuma sauraronmu mu stara gobe a daidai wannan lokaci domin jin wani sabon shirin mu kasance lafiya <laughs>